This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci ashirin da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, noma, dalon, niyya da kuma murya arewa. haka kuma masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com ko kuma sashen hausa.com a duk lokacin da suka so. Masu aure Assalamu alaikum yanzu din Ladan Ibrahim a ne tare da Usman Kabara muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku yi cewa hukumar ba da agaji ta gaggawa ta yaba da gudunmuwar da kasar Amurka ta bayar. Ga waɗanda harin Boko Haram ya ɗaiɗaita, salin nan mu kawo muku maimaitawan shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. ila yau muna dauke da wato labarin da ya dauke hankulan jaridun arewacin Najeriya. Kana mu kawo muku ra'ayi daga bakin mai shi amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya. To tare da salama ga cikakkun labaran 'yan sandan kasar italiya tare da na kasar faransa da ke kan iyakoki sun farraka gomiyar mutanen da suka yi sansanin kwanaki a garin bintimigla da nufin kutsawa cikin kasashen turai wasu daga cikin mutanen sun yi gardama ga 'yan sanda ta hanyar kafewa a jikin allunan kan hanya wasunsu kuma suka arce suka tsallaka cikin duwatsu wani ɗan ƙasar sudan ya faɗa wa 'yan jarida a fusace cewa su fa ba dabbobi ba ne da ake musu korar kare ya ce su sun shigo ne domin neman mafaka sannan kuma sun san su baƙaƙe ne 'yan afirka amma fa su bil'adama ne taron da ministocin kungiyar tarayyar turai suka so su yi a garin luxembourg a jiya talata ya ci tura sun so yin taron ne don sanin makomar ko za a iya taimakawa a ɗauki nauyin bakin hauren sama da guda dubu ɗari da suka kutsa cikin turai a shekarar nan kaɗai daga ƙasashen gabas ta tsakiya da arewacin afirka sakamakon matsalar yaƙi da kuma talauci ƙasar italiya dai ta yi barazanar bawa bakin bizar wucin gadi da za su iya yin amfani da ita wurin fantsama cikin kasashen turai da suke bukata sakataren harkokin sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin ya ce ya damu matuka ainihin da tabbacin da wata kotu ta kasar masar ta bada na yankewa hambararren shugaban kasar muhammad morsi da wasu fiye da 90 hukuncin kisa bisa alaka da balla gidan yarin da jama'a suka yi a shekarar 2011 sakataren ya bayyana haka ne ta hanyar sanarwar da ya sanya wa hannu da cewa majalisar ɗinkin duniya ba ta amince da amfani da hukuncin kisa ba ta kowane hali bankin mun ya yi kira ga hukumomin misra da su baiwa waɗanda ake zargi damar amfana da shari'ar adalci da 'yancin sauran kara na, bai ɗaya amurka ma ta bayyana damuwarta na da wannan hukuncin kisan kakakin fadan gwamnatin amurka jos ennis ya ce amurka na ganin wannan hukunci ba a matsayin mai saɓawa darajojin ƙasashen duniya ba ne haka ma zai gurɓata da tutuwan 'yan ƙasar da masar da kowa ke muradin gani hukuncin kisan dai ya hada da shugaban kungiyar muslim brother muhammad badi da kuma hukuncin daurin rai da rai ga wasu shugabannin hukuncin dai ya ba su damar ɗaukar ƙara labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc A jiya Talata ƙungiyar 'yan ta'addar Al-Qaida sun sanar da mutuwar ɗaya daga cikin shugabanninsu kuma mataimakin shugaban su da ke yankin Larabawa a Yaman mai suna Nasir al a sakamakon ruwan wutar da jirgin saman Amurka marar matuƙi ya yi a jiya a Mokalla da ke kudu maso arewa na gabar tekun da ke birnin. Ya ce kashe shi Nasir ɗin ya faru ne sakamakon wannan hari. Sun bayyana sunan alkasim Alraimi a matsayin wanda zai gaji sabon shugaban da ya mutu din a yankin na Larabawa. Wani mai fashin bakin al'amura Musa Shitewi ya ce duk da yake idan an kashe ɗaya daga cikin shugabannin Alƙa'ida suna kawo magaji ko kuma makwafin wannan shugaba to wannan harin da kuma mutuwar shi Nasir ɗin ba karamin abu ne ga su alka'ida ba kuma koma baya. Alraimi ya kara da cewa hakan da aka yi shine ya karya karya kuma zai ci gaba da karya lagonsu sannan kuma remi ya ce wannan da aka kashe da aka naɗa ɗin shine wanda yake ɗaya daga cikin wanda suka ɓalla gidan yari a shekarar 2006 a garin sana'a a yemen wanda kuma remi ɗin shine ya jagoranci haka ɗin kamar yadda suka bayyana sannan har a lokacin membobin ƙungiyar na alka'ida guda 23 suka tsere mayakan kurdawa a arewacin syria sun ce sun kwace ikon birnin kan iyakar da aka yadda ta nan ne mashigar mayakan kungiyar isil da kuma 'yan jigilarsu daga kasar turkiya a jiya talata ne dai suka daga tutarsu a birnin tal abayar bayan sun yi ruwan wuta da ta sama tare da haɗin gwiwa sojojin masu yakar 'yan isis karkashin jagorancin sojojin amurka ofishin tsaro na pentagon a amurka ya ce duk da cewa garin na tel abyad yana fuskantar barazanar 'yan ta'adda to amma sojojin da ke yakar su na iyakar kokarin su don hana 'yan isis din kutsawa ta kan iyakar garin biyar daga cikin sojojin rukunin kasashen taron dangin yakar 'yan isis din da amurka ce jagoranta sun yi lugudan wuta jiya ta sama a syrian in ji ofishin na pentagon labaran duniya kenan kuka saurara wakilin sashen hausa haruna dauda biyu ya tattauna da shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar borno alhaji gire meteran akan gudunmawar da amurka ta bayar domin yaƙi da ƙungiyar boko haram da ma waɗanda suka raba da matsugunninsu inda haruna ya fara tambayarsa ko yaya suka ji da wannan gudunmawar wato gaskiya muna matukar farin ciki da godiya ga abin da gwamnatin kasar amurka ta yi domin a tallafa mutanen najeriya baki daya musamman ma jihohi guda uku wanda a wannan rigima da hargitsi ta shafa na boko haram a jihar adamawa da borno da yobe an ba su kimanin dala miliyan goma da 'yan sama to wannan abu ne wanda dama muke nema da jimawa mun kira sauran kasashe dama tun ba yau ba domin a zo a agaza wannan kasa tamu da kuma jihohinmu musamman ma borno ita ce jiha wadda ta fi shan wahala a cikin wannan alamarin rashin tsaro to muna godiya ma gwamnatin amurka kuma muna kira da sauran kasashe su yi koyi da abin da gwamnatin amurka ta yi ba ma sauran kasashe kadai ba da mutane a kungiyoyi na zaman kansu wanda ba na gwamnati ba da kuma dukkanin mutanen kirke da kuma kungiyar agaji na duniya gaba daya muna gayyatar su zo nan jihar borno borno tana agajin agajinsu muna da kimanin mutane 120 da 'yan kai wanda suke a kebe a sassanni wanda daban-daban gwamnati ta kebe su a wurare kusan sha uku kuma muna da kananan hukumomi kusan biyu a ciki to kowane karamin hukuma muna ma'amala da ita cikin wannan sassa da aka kebe a matsayin camp na zaman kanta ranka da kake ji wannan tallafi da ita kasashen turai suka bayar zai eh, zaga kuma ba sare da an samu matsala ba ga musamman ma waɗanda aka kebe wannan kuɗaɗe daga gare su eh in Allah ya raba za a samu matsala ba saboda dalili kuwa su mutanen eh, Amerika kwanaki sun zo mun zauna da su mun tattauna da su kuma mun kewaye da su sun ga abin da idonsu to kuma na tabbata kungiyar america ba ya taba da kudi ne haka kawai ta yi baya ta zanna ba sai ta tabbata abin da ta ba da wannan kudin an kebe domin su dole su an cimma manufansu kuma tare da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da kuma su kungiyar zamu yi aiki tare mu tabbata ya isa zuwa ga inda mutanen da aka ba su da dama in Allah ya da ko abin ta faɗa da za mu doke su kuma za mu ci gaba da yinta. mun gode kwarai da gaske. To Allah ya kyauta kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Allah karimu gani rahimu shi yayi dare janna shi yayi rana ai dan adam mai wuyan gane hali o oh, o oh, bin adam mai wuyan gane hali watan ran mutum ai kan muna nama watan ran mutum kai ga kan muna nama watan ran mutum ai kan dada dama watan oh, ran mutum kai ga ke dada dama o dan adam mai wuyan gane hali o o bin adam mai wuyan gane hali nan mutum ne yakan firgita ne lamarin mutum ne kan gingida ne lamarin mutum ne yakan maguza ne sha'anan mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damun haba adam mai wuya gane hali in an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi oh, oh adam mai wuyan gane hali ce an yi rana, in an yi ruwa ku ce an yi ruwa, in an yi sanyi ku ce an yi sanyi, sha'anin mutum ne ikan bani ha'a ga shi can mutum mai wuya gane hali. wuyan gane keke ice kayi keke in kayi babur ice kayi babur in kayi moto ice kayi in kayi gida ice kayi gida in kayi gida ice mutum bai da gadon ka wallahi Allah amma ina dai da gadon batun ka o'o bil adam mai gane hali gashi ka gane dan adam zai ce ai ko kai in kai wando ite kai wando in kai hula ite kai hula in kai riga ite kai riga in kai aure ite kai aure in kai aure ite kai ki aure mutum bai da garan ka wallahi Allah amma ina dai da garan batun ka dai dan har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu mu a nan agogo ce karfe uku da minti goma sha ɗaya daidai na tsakar dare yanzu kuma ga shirinmu na gaba sun bukaci mu je mu karbi ah, cek ne a envelope a shi ne muka ce mu ba za mu karba ba sai mun ga bauta nuna mana cewa ba da su mu ka'ida kawai na gwamnati ba sun tona asiri yawa ni ko ban karba ba cewa wasu sun karbi kuɗi mutum ɗaya ne ya karba wani direban tifa kuma naira dubu ashirin da bakwai suka bashi kuma in za a yi magana kan lissafin kudaden da suka ce dubu hamsin da biyar biyar sau ɗari biyu da hamsin miliyan goma sha uku ne da dubu ɗari bakwai da hamsin mu kuma sun ba mu miliyan uku ƙasa da shi dukanmu saura miliyan goma sha biyar da dubu ɗari da tamanin da biyar shi kuma a kan filin waye aka aji. wannan wasu maganganu ne wadda ba mu gane ba. Jama'a Assalamu alaikum. A makon jiya, babban sakatare na ma'aikatar ƙasa da Safiyo ta jihar Bauchi da daraktan filaye na wannan ma'aikata sun bayyana mana hujjojin da suka sa aka shirya biyan ƙasa da naira miliyan uku ga wasu mutanen da suka mallaki fiye da rabin wasu filaye da aka ware kuɗi har fiye da naira miliyan talatin da ɗaya domin a biya diyya. A shirin na makon jiya, babban sakataren ya faɗa cewar an ɗauki matakan warware wannan saɓanin kuma abin ya zo ga ƙarshe domin har an biya wasu daga cikinsu. Mutanen da ke wannan ƙorafi sun ce wannan maganar ba gaskiya ba ce, domin kuwa lallai an kira wani guda daga cikinsu aka ce masa su yi haƙuri su karɓi wannan kuɗi, sai kuma su rubuto takardar neman ƙari domin su jami'an gwamnatin su bi musu sawu. Yau za mu ji ta bakin waɗannan mutane na ƙauyen Firo da ke ƙasar Ganjuwa a jihar Bauchi. waɗanda aka karbi filayen nasu domin faɗaɗa makarantar koyon harbe-harbe na jami'an tsaron cikin gida ta sss bari mu faro da kakakinsu buhari ibrahim bello wanda ya ce e lallai an kira ɗaya daga cikin masu filayen da suka ki yarda da kuɗin da aka ba su a ɓoye a cikin ambulan domin a tattauna da shi. Shi Rabiu Abdulkarim ɗaya daga cikinmu ya zo ya gaya mana cewa darakta na SS ya zo har gida ya gayyace shi cewa akwai wani zama da suka kira dangane da wannan maganan biyan kuɗi tunda da harkan ya shiga midiya. sannan sun je sun zauna sun tattauna da su da suwa suka zauna sun zauna da mutanen ministry of land su famana sakatare darakta da shauransu da kuma darakta na sss da shauran kabinet ɗinsa shi ma sun tattauna akan cewa eh, abun da suka lura akan harkan biyan shine kuɗin da aka bamu ya yi kaɗan amma abin da suke so da shi ya yadda da wannan rabo ɗin mu karɓi naira miliyan biyu da wani abu da ake magana amma mu rubuto a rubuce su za su bi mana sawu har abuja a ƙara mana darajan filayen to da ya zo mana da wannan sakamako sai na ce mitin ɗin da aka yi ta yi da ni baya ma sun gaya mun haka ba mu aminta ba in dai adalci za su mana su raba mana kuɗin dangane da yawan yawan filin kowa iya yawan kuɗin da za su bashi in akwai wani ƙarin kuɗin da da a samu sai a ƙaro a zo a raba mana tare gaba ɗaya amma ba a sallami mutum ɗaya ba da kuɗi gaba ɗaya mu kuma a bamu wani kuɗin da ya saba da hankali a ce wai daga baya za a je a nemo ƙarin kuɗi. kana maganan matan nan ne ita an ce filayenta ta yanyanka ne ta sayar da shi kuma yanda yake ta sayar haka aka mayar mata da kuɗin ta wato dubu hamsin da biyar biyar. Eh to wannan wani magana ne kawai ake ta faɗa don neman kare kai saboda matan da ake magana ta sayi gona opposite da inda wato ss ɗin suka ɗauka namu a hannuna ta hannun sarki ta biyo ta sayi gun da alkawarin da ta ɗaga wanda ta sayar musu a gun ss ɗin nan ta mai da su tsallake bayan nan kuma muna da kofin takardu waɗanda suka sassayi filayen abinda suka sayi fili a wurin ta dubu arba'in da biyar ne amma ba shi ne abin da ya dame mu ba ma mu ma mun yanka filinmu don lokacin da muka yanka darakta ss ma ya zo saya ya sa muka ɗauko wani daga tsallake muka dawo da shi ɓangaren ss shi kuma ya koma can ya sayi filin mu abin da suka gaya mana doka na tsarin land baya biyan fili plot by plot yana biyan fili ne in hectares don haka mu yi haƙuri kuɗin bishiyoyinmu shine dai zama mafi daraja a filinmu kuma in aka je za a yi mana abin da ya kamata da a zo a bamu kuɗinmu to da kuɗi ya fito ne kuma ake ta shirya mana wasu abubuwan da ba mu gane ba na cin karfi da bude ido shine mu aminta da wannan ba muke bin duka hanyoyin da ya dace yanzu wannan batu da aka zauna ai an ce ku je ku rubuto me yasa ba ku rubuta ba dama ba mu muka rubuta kudaden da muke bukata a biya mu a wannan wuri ba su suka rubuta suka kaiwa gwamnati gwamnati kuma ta yi a a biya mu yanzu su ce mu mu rubuto wannan wani abu ne daban inda har za mu rubuto sai a ce mu yi cinikin wurin nawa kuka saya nawa za ku sayar amma batun a ce mu yi rubutu wannan wata dabara ne ake so a yi mana ta 'yan boko kawai in muka kawo kwamfulen a ajiye mu gashi an samu canjin gwamnati da shauransu kuɗin da yake ƙasa shine muke bukata a raba based on percentage in kana da kashi sittin a baka kashi sittin na kuɗi in kana da kashi talatin a baka kashi talatin na kuɗi dangane da maganan da kuma shi sakataren ministry of land yake magana cewa wasu sun karbi kuɗi mutum ɗaya ne ya karɓa wani direban tifa kuma naira dubu ashirin da bakwai suka bashi saboda sunan mutum biyar ne kawai waɗanda suke da mallakan filin shine fatima abdullahi rabiu abdulkarim baban godi shamaki abubakar Sale Musa tare da shi wancan direban tifa ɗin sai Murtala Abubakar. Bayan nan babu wani wanda ya zo ya karɓi baucha a kuɗi. Kuma in za a yi magana kan lissafin kuɗaɗen da suka ce dubu hamsin da biyar biyar sau ɗari biyu da hamsin miliyan goma sha uku ne da dubu ɗari bakwai da hamsin. mu kuma sun ba mu miliyan uku ƙasa da shi dukanmu saura miliyan goma sha biyar da dubu ɗari da tamanin da biyar shi kuma a kan filin waye aka aji wannan wasu maganganu ne wadda ba mu gane ba biyu daga cikin mutanen na ƙauyen firo da suka mallaki waɗannan filaye ma sun yi magana da mu akan wannan al'amarin suna na sha maki bakar firo ya mallakan filin kai kyawu wajen fili na sarewa na ni ba sai na ba mallaka na ne yana da faɗin hekta na. ya kai kusan hekta ɗaya to an ce nawa za a biya ka a'a ba su gaya mun kuɗi ba sai dai lokacin da suka zo suka kira mu sun bukaci mu je mu karbi ah, cek ne a 'yan bulok a rufe shi ne muka ce mu ba za mu karɓa ba sai mun ga bauta a nan wancan lokacin suka yi nuna mana cewa ba da su mu bi ka'ida kawai na gwamnati ba sun tona asiri yawa ni ko ban karɓa ba saboda ka kai ah, bukatan ka a kara ma kuɗin ne ko kuma dai me kake so Eh, bukata na yanda a bi ka'ida yanda filin kowa yake da so shi ne samu a biya yadda hakkin kowa yake a raba kamar yadda doka ya tanadar mm, nawa ne hakkin a'a ni ba zan iya sanin su ma'aikatan kasa da su su suka san ainihin kowane hekta su suka san darajar kudinsa. sa yawa sun hada ku dukkan ku sun baku miliyan eh, biyu suka bayar da dubu ɗari uku da wani abu eh. alhali kuma kuɗin filin nan naira miliyan talatin da ɗaya ne da dubu ɗari tara da talatin da biyar aka ɗauki miliyan biyu daga ciki da dubu ɗari uku da hamsin aka ce za a bamu a hali kuma namu ya fi na abokin magana abinan filin watakila somin taɓi ne suka baku ba wai kuɗin ba ne gaba ki ba su yi wannan bayanin ba to kai ba salu musa mutumin filo to kai kuma ya batun ka yake kan filin eh, fili na dai sarewa ne da kaina na fi shekara talatin da biyar ina noma wannan guri kamar filin ka yana da faɗin hekta nan ya kai kamar hekta biyu da kaɗan abin da gudun nawa ke da shi to me kake bukata ina bukata gwamnati a bi tsari yadda ya dace yadda za a biya mu ka zuwa zaman da aka yi domin ku fahimci juna tsakaninku da ita ma'aikatar filaye? ni ba su taba gayyata na ba ni kan ba su taba gayyata na ba ba ma kana da batun kana da sanin batun maganan biyan kuɗi ina da sanin cewa sun ce za su biya mu to kuma a wajen biya din ne kuma ya zama cewa gaskiya muna buƙatan su biya mu gwargwadon yadda abin yadda gwamnati ta sare abin yadda ya kamata to kana cikin wanda yake kuke kuke kalubalantar wannan batu a kotu kwarai ina ɗaya daga ciki ka taba zuwa zaman kotu na taɓa zuwa. To mutanen na ƙauyen dai sun ce a yanzu kotun da ke bin bahasin wani al'amari ita ce babbar fata a gare su cewar za a musu adalci. Sai kuma masu bin kadin wannan batu kamar wannan fili na ciki da gaskiya. A madadin Abdulhab Muhammad wanda ya taimaka ga wannan shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar a huta lafiya. Toma Adalla. Mun zo ga shirinmu na jaridun da suka ɗauke hankulan arewacin Najeriya tare da Mustapha Nasir Batsari. Sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar Blueprint da babban labarinta da ke bayyana dalilin da ya sa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari bai bayyana sunayen ministocinsa ba. Jaridar ta ambato Buharin a ƙasar Afirka ta kudu. yana cewa yana jiran rahoton kwamitin karɓar mulki ne shi ya sa bai sanar da sabbin ministocinsa ba domin gudun yin kuskure a ɗaya gefen kuma jaridar ta blueprint ta ba da labarin wani ɗan kunar bakin waki da ya kashe mutane goma tare da jikkata wasu 22 a jihar yobe da ke arewa masu gabashin najeriya wannan al'amari dai da jaridar ta ci an yi imanin mambobin kungiyar boko haram ne suka aikata ya faru ne a cikin garin fataskum da ke cikin jihar ta yobe To ita ma dai jaridar Daily Trust da batun harin bama-baman ne ta yi babban labarinta inda ta ce ƙungiyar Boko Haram ta kai hari a ƙasar Chadi da Najeriya da kuma ƙasar Kamaru. Jaridar ta ce mutane arba'in ne da suka hada da mutane hudu da ake zaton maharan Boko Haram ne aka kashe a wasu hare-haren bama-bamai a lokuta daban-daban da aka kai a ƙasashen Chadi, Najeriya da kuma ƙasar Kamaru a ranar Litinin dinnan da ta gabata. A can cikin jaridar leadership kuwa ta yi ɗaya daga cikin labaranta ne da kalaman tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulalamido, inda ya ce a shirye yake ya mutunta gayyatar da hukumar yaƙi da masu ɓata dukiyar ƙasa wato EFCC game da zargin ɓata wasu dukiyoyin ƙasa a lokacin da yake gwamnan jihar ta jigawa. Jaridar ta leadership ɗin dai ta ce Sulalami ɗan yana amsa tambayoyin manema labarai ne a lokacin dawowarsa daga ƙasashen ƙetare a ranar Litinin ɗin nan da ta gabata. A ɗaya gefen kuma jaridar ta leadership ta ba da labarin cewa ƙasar Amurka ta ba da gudunmuwar dala Amurka miliyan dubu biyar domin yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. A ƙarshe dai da jaridar People's Daily za mu kammala sharhin jaridun Arewacin Najeriya na wannan mako da kuma ɗaya daga cikin manyan labaranta da ke nuna yadda wani sojan Najeriya ya harbe wani direban trela saboda Naira ɗari biyar a jihar Kaduna. Jaridar ta ce lamarin ya faru ne a kan hanyar Kaduna zuwa Zaria, kuma hakan ya haddasa cinkoson motoci a hanyar. mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayan tarho Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kamfala malamadurin jihar Jigawa. ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da kudade da aka ce za a baiwa 'yan majalisar dattijai da na wakilai domin su yi dinki da sauran abubuwan da kamata to wannan kudi da aka ce kowane dan majalisar dattijai zai karɓi naira miliyan 21 shi kuma takwararsa na majalisar wakilai zai karɓi miliyan 17 to 'yan majalisar najeriya ku dubi halin da al'ummar ku suke ciki ku tausaya musu kun dai ga irin wakaci tashi da aka yi da bitalmalin jihohi da bitalmalin gwamnatin tarayya hatta kudin najeriya da ike forin reserve mutanen nan sun kwashe shi sun yi harkar zaɓe to don allah don annabi a matsayinsu na mafi yawa ba kuɗi suka biya al'umma ba suka zaɓe su to su kallaci halin da ƙasar su take ciki su tausaya al'umma wannan kuɗi da aka ce za su karɓa to su dawo baya su karɓa abin da ida ce domin ci gaban ƙasarsu da al'ummarta mai magana alhaji audu mai gora kamfala dorin jihar jigawa assalamu alaikum sashen hausa na mura amurka mai magana isa kwamfi a tarare shaga da jihar sokoto mazauni unguwar ba lagos ina son in ba da ra'ayina game da 'yan majalisar wakilai da na dattawan najeriya da su sani cewa waɗannan kuɗin da suka wa kansu to duk ɗan majalisar da ya anshi waɗannan kuɗin Kar ya dawo jiharsa ya zauna can abuja don wallahi ba za mu yafe ba wannan zaluncin da me ya kama al'umma na cikin matsala muna cikin fatara da bala'i da musifa kala-kala ga azumi ya gabato wani bai da ma abun da zai ci wani ma na neman abun da zai yi buɗe baki ku tashi ku keɓe mu kawo wannan ku waɗannan makudan kuɗi akalla duk kowane ɗan majalisar zai ansu kusan miliyan goma sha bakwai wannan zaluncin da me ya kama gaskiya ba za mu lamunce ma wannan ba kuma muna kira da mai girma shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari da ya tsoma bakin shi dumu-dumu to madalla kafin mu kammala kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. 'Yan sandan kasar Italiya tare da na kasar Faransa da ke kan iyakoki sun farraka mutane da dama wanda suke kokarin kutsawa cikin kasashen turai a wani wuri da ake kira Ventimiglia wanda kuma wasu daga cikin mutanen sun yi gardama ta hanyar rike ababa ko kuma allunan kan hanya wasunsu kuma suka arce zuwa tsakanin duwatsu wanda kuma a haka ne wani fusatacce ko kuma wanda yake cikin jin haushi yake gaya ma 'yan jarida cewa cewa shi daga kasar sudan yake kuma su ba dabbobi ba ne haka kuma sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya ce ya damu matuƙa da tabbacin da wata kotun ƙasar masar ta ba da na yankewa hambararren shugaban ƙasar muhammad morsi hukuncin kisa tare da wasu mutane fiye da guda casa'in hukuncin da aka yanke sakamakon zargin cewa suna da hannu wajen balla ko kuma har jama'a da suka ɓalle gidan yari a shekarar 2011 To masu sauraro nan kuma mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da lalasar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ta ciko har da shirin nan na himma ba ta garago na Bello Habib Galadanci. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Usman Kabara da ya taya ni gabatarwa da Cubahiro Diodone wanda ya bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya Charles ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.